business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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني وأكواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai lissafin nasara yau muna ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a takbir gudunmuwar marayu kamin mu shiga gudun gudunmawar marayu akwai wani famasi a nan garin kaduna da ake cewa lauhan famasi lauhan famasi a nan kaduna wannan bawan allah ya cire zakka sannan ya kasafta yadda za a raba zakar ya kuma turo ta hannun kwamiti a nan ƙarƙashin shi shugaba tukur isa domin isar da wannan zaka zuwa ga kashe-kashen ɓangarori da ya raba zakar zuwa gare su wannan ɗan kwali-kwali da ke gabana kudi ne a ciki cash naira miliyan ɗaya kashadan ba cakadan ba ga yadda lauham ya ce a raba wannan zaka ya ce al'ummar musulmi 'yan gudun hijira na jihar zamfara allahu akbar ya ce a cikin wannan kudi a ware musu kudi naira 300 domin tallafa musu su wane ne wannan yan gudun hijira na jihar zamfara sannan akwai al'ummar musulmi yan gudun hijira na kasuwar magani a nan jihar kaduna dukkanmu mun san abin da ya faru a kasuwar magani su ma wa'annan 'yan gudun hijira ya ce a tallafa musu da kuɗi a cikin wannan zaka naira dubu masallacin tudun wada na yan lilo nan cibiyar gwagwarmaya ya ce a wannan zaka a ba su naira dubu dari masallacin ɗan fodiyo wanda ke unguwar mu'azu unguwar sunusi ba unguwar mu'azu ba unguwar sunusi dan fodiyo ya ce su ma a ba su kuɗi naira dubu dari. sai masallacin salamatu wanda yake unguwar mu'azu shi kuma a ba su kuɗi naira dubu hamsin sannan akwai masallacin salamatu bakin dogo su ma a ba su kuɗi naira dubu hamsin sannan akwai masallacin musabaka su ma ba su kuɗi naira dubu hamsin akwai masallacin kinkinau wanda yake can firamare anguwar mu'azu su ma a ba su kuɗi naira dubu hamsin akwai masallacin abu ubaida ibn jarra su ma a ba su kuɗi naira dubu hamsin sannan akwai ƙungiyar ƙungiyar waye wannan ƙungiyar rundunar hizba ƙungiyar wa rundunar hizba wacce take ƙarƙashin eh, jagorancin malam ishaq yunus su ma a ba su naira dubu hamsin idan aka haɗa jumla za a ji kudi naira miliyan ɗaya sun tashi daga aiki ina alhaji tukur isa to ga amana da aka danga a hannunku allah ya ba ikon saukewa gudunmuwan marayu waɗanda suka turo da kayayyaki shi wannan bawan allah ne turo da wannan zaka allah ya saka masa da alkhairi allah ya wa dukiyarsa albarka haka ake so a rinka fidda da zakka kuma idan an fitar duniya ta san cewa zaka ce ka fitar ita zaka ba a nuku a san ka fitar ya halatta a yi ta a bayyane sadaka ta ɗaɗɗauye ita ce wacce ake ganin an fi so a yi ta cikin mai sirri amma zaka haka ake so a fiddo da ita kowa ya san mai ke faruwa Allah ya ƙara tsarkake dukiyarsa kada Allah ya bar asara ta shiga cikin dukiyarsa waɗanda suka aikowa da marayu da kayayyaki akwai maman abdurrahman layin magajiri gasa ta ba da shadda yadi goma wata baiwar allah ta ba da atamfa biyu hajiya hafsatu tudun nufawa ta aiko da ɗan kunne set ɗaya har set ɗari da tamanin a ba marayu wata baiwar Allah ta ba da yadi 32 a ba marayu hasana ta ba da atamfa guda hudu hajiya salamatu abba ta ba da riguna guda goma sha tara da wanduna guda talatin ta ce a ba marayu wata baiwar Allah ta ba da kaya sir biyu wata baiwar Allah ta ba da yadin hijabi wata baiwar Allah ta ba da alkur'ani wata baiwar Allah ta ba da gishirin dangote A buhu biyu da taliya guda hudu ta ce a ba marayu sai yusuf abdullahi ya ba da takalma da kayan yara ya allah wa'annan bayi ka allah ka ba su suturar alhariri a aljanna ranar tashin alkiyama wayanda suka ba da kayan ado ya allah ka musu ado da zinariyar aljanna ranar tashin alkiyama allah ka biya musu bukatunsu duniya da lahira kafin tafsiri an samu naira dubu da a tebur akwai awal umar ya aiko da gudunmuwar naira 500 biyar ya ce a sa mahaifiyarsa addu'a akwai alhaji sada ya aiko da naira dubu biyar alhaji abubakar mai anguwa dubu ɗaya wata baiwar allah alkur'ani da naira 200 biyu haji ya goggo a tamfa da naira ɗari biyar tasi'u salisu kibiya naira dubu ɗaya yusuf abdullahi naira dubu biyu wani bawan allah naira 200 biyu wani bawan allah 500 biyar wani bawan allah dubu ɗaya a akwatuna an tara naira dubu hudu da dari bakwai da sittin da biyar waɗanda suka tura ta akawun wani bawan Allah ya tura wa marayu da gudunmuwa ta naira dubu hamsin ta akawun wani bawan Allah naira dubu goma wani bawan Allah dubu biyar wani bawan Allah dubu biyu wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu ɗaya wani bawan Allah dubu uku wani bawan Allah dubu biyu sai suleiman ɗahiru ya aika wa marayu da gudunmuwar dubu ɗaya murja musa naira dubu ɗaya wani bawan allah ɗari biyar ibrahim ismail naira ɗari biyar ibrahim sadiq naira ɗari biyu wani bawan allah dubu ɗaya wani bawan allah dubu ɗaya wani bawan allah ya aika wa marayu da gudunmuwar naira dubu hudu wani bawan allah ya aika wa marayu gudunmuwar naira dubu biyar wani bawan allah ya aika wa marayu da kuɗi naira dubu ishirin sai zailani shu'aibu naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari biyu duka kudin da aka tara a jiya na gudunmuwar marayu banda kayayyakin da muka ambata naira 131,945 Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya dukiyar ku albarka wayannan bayan Allah da suka bada gudunmuwa Allah ka biya musu bukatun suna alheri duniya da lahira in suna da damo ya Allah muna tawassuli da zama namu Allah ka yayi Allah ka sa shi sharuwan alkausara da manzan Allah ranar tashin alkiyama Allah ka azurta mu da su makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa sanda ake tsananin rana ranar tashin alkiyama da mu da su muna can kwance karkashin irin al'arshi sai an gama rikita rikita a ce to VIP treatment ga hanyar da ake shiga firdaus account number na marayu 0011608115 suna account din Opens Welfare Committee Jibius Kaduna State banki Stanbic IBTC Bank Allah ya muku albarka ku gai da kullum bayin Allah wahala suke sha su samu kuɗi ba sauƙi ba ne wahala suke sha amma mutum ya sha wahala kuma ya ɗauka ya bada dan Allah dan altallafawa marayu bayin Allah sun cancanta mu ma wata rana nan gudu duk ƴaƴanmu marayu ne ƴaƴanmu sun zama me Allah ka kula da ƴaƴanmu lokacin da za su zama marayu mu kuma a lokacin muna karkashin ƙasa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama takbir. A takbir. cikin bakinmu da suka kawo wannan majalisi ziyara a yau akwai mai girma da latin zazzau alhaji dr ramalan yaro mai girma da latin zazzau muna godiya allah ya kara zumunci mun bude masallacin juma'a wata anguwa ban rike sunayen angoyin kaduna sosai ba ka daure ana rana sosai sai da muka daure muka je ka daure amma kamin mu isa mun samu mai girma da latun zazzau ya riga mu isa wannan wuri Allah ya kara wa rayuwa albarka na'am akwai mahaifinmu eh dattijo mai albarka Sheikh Kidir mahaifin Malam Nasir Kidir muna tare da shi a wannan wuri na san sai da na gaisa da shi hannu da hannu to Allah ya kara masa albarka ya haifo mana mahadatan ƙur'ani suna nan muna ta gwagwarmaya. Allah ya ƙara musu albarka Allah madaukin sarki cewa wa kazalika kamar haka ne ja'alna fi kulle ƙaryatin, a kowace alƙarya muka sanya a mujirimi ha wato in kana neman criminal sai ka samu manya-manyan ne su ne ne manya-manyan duk garuruwa a duniya a inda aka fi samun masu laifi da saba wa Allah an fi samu a cikin ɗabaka ta manya ina fata an gane wannan a manya-manya ake samu irin su their excellencies irin su royal highnesses irin su distinguish irin su honorable irin su alhaji babba irin su akaramakallahu yawanci an fi samun masu laifi a ɗabaka ta manya dalili suke da wadata suke da me wadata ita kuma wadata in ba a yi takatsantsan ba to tana sa ɗagawa ƙur'ani mai girma ya ce innal insana babu inal insana la ya daga me ya jawo Allah ya ce inal insana dan adam la ya daga yakan yi dagawa me ya jawo masa yake dagawa Allah ya ce an ra'ahu stagana yana gani ya wadatu shi ya jawo haka kenan idan aka samu kuɗi aka samu wadata to dagawa ta fi shigowa ciki shi yasa mafi yawan wainda suka kangare wa Allah Allah ya ce kuɗi da suka samu ne ya jawo Allah ya ce zarne wa markalaqatu wahida kaji ba sannan me yake so to ya bi Allah to kai shi gabaro full stop full stop full stop full stop kunga wannan shi ma da ya kangare wa Allah mai sai ya kangare wa Allah Shi ne waje altulahu malan mamduda ta ko ina kudi shigo masa suke wabari na shahuda ga yaya Allah ya bashi wannan na ambasada, wannan na minista, wannan na distinguished senator duk wani taro da za a yi sai ka ji special guest of honor cikin yayansa ne shi ne ma'anan wabari na shahuda duk taron da za a yi ana lissafa manyan baki sai kaji yayansa a ciki wannan yasa ya kangare wa Allah Allah rama Allah ya ce wala tudi kullu hallafin wala hallafin na'am

kun ga shi ma wannan dutse da ya Allah ya ce abin da ya jawo shi ne an kana zamali ya game da matsalar kuɗi ne akwai kuɗi a hannun shi waba ne ga yaya malamai ko sun yi zi bai zai ji ba idza tutula alaihi ayatuna in an karanta mai ayoyin mu Allah ya ce qala asadirul awwalin sai ce wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne wannan ma me yasa ya kangare shine yana da kuɗi yanzu ko zina talaka yana so ya zina ai aiki ne jajawar aure shi a gidan haya yake da shi da matar shi da yayin shi guda bakwai daki ɗaya suke kwana yana kokowa da masara da Allah wace kofa yake da ita ta ina zai kamo harkar har ta yiwu yi wacce za ta yi zinin da ita ma ai sai wacce a kasuwar mazinatan ma kasuwar ta ta faɗi an yi gwanjo an rasa wanda zai siya tukuna sannan ya samu shiga to amma wannan yana da rubidaidiyar mota sabuwa dal an sa mata tinted in an ɗauko matan banza a ciki ma ba wanda ke gani daga waje yana da yara da ya cika musu kuɗi da aljihu da kuɗi za su ɗauko matan su kai masa inda yake so kuma duk duniya ba wanda zai ji yana da gida a nan kaduna da iyalansa ke ciki akwai guest house a can akwai wani guest house a can akwai special guest house a can akwai bip guest house a can akwai sanda za a ɗauko ta a kai ta inda za a kai ta a kai mata gasasshen nama ta sha shayi da yogurt da kan juice da miss prota da chibita da five alive da don simon da da la kasira. a buga masa waya a ce komai ya daidaita a ɗauke shi a wata mota a zagaya da shi ta baya ya je ya harkar sai ya tafi mai nawa ya gani mai nawa ma bai gani ba cikin sauƙi ba matsala saboda akwai mai akwai kuɗi a hannun shi to wanda bai da kokobo in ga ya gagara komawa zuwa ga Allah to shedan ne ya bar fitsari aka hayatun bila malin hayatun muzillatu in kunta za malin fa'anta muhabbabu wa ƙaunuka maƙabulun wa filuka ja'izu to wannan ya sa, idan kai kuɗi ka kangare wa Allah ya fi sauƙi in ka ga mai kuɗi bai zina bai shan bai neman matan banza bai luwaɗi bai ƙungiyar asiri bai girman kai da shi ake sallar jam'i yana karatun ƙur'ani yana haɗa sahu da talakawa a masallaci ya zauna da talakawa a saurari wa'azi Allah ne ya so shi da alheri Allah ne ya so shi da alheri to balle wanda Allah ya ba mulki ko ba gaba ya karya dole a haƙura amma kaga ya damu da addini yana bin Allah bai lalace ba Allah ne ya so shi da alkhairi balle wanda Allah ya ba sarauta kaga ya rike addini bai lalace ba wa ya so shi da alheri Allah ne ya so shi da alheri wanda Allah ya ba ɗaukaka ta ilimi kaga ya rike Allah bai lalace ba Allah ne so shi da alkhairi amma ya fi sauƙi imani ya lalace yayin da aka ɗaukaka shi yasa Allah ya ce wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha ba sani ba ku an gane wannan alaramma irin wannan da Allah ya ce wa idza aradna annahu lika qaryatan wa idza Allah ya ce wa iza aradna annahu lika qaryatan idan muka yi nufin zamu halakar da alƙarya to abinda muke amarna mutura fiha manyan garin sai mu umurce su da cewa su yi wa Allah da manya manyan garin sai mu ce su zo su bi Allah su zo su yi wa Allah tawali'u su kankan da kai ga Allah to ba za su iya ba maimakon su bi umarnin da aka yi musu fafasa ha. sai su fita daga umarnin Allah su yi wa Allah fasikanci sai su lalace idan ka samu shirgegen ɗan luwaɗi sai ka samu a cikinsu ne ku je abuja ku ga ikon Allah yadda ake kama wa karuwai ɗaki haka ake kama wa samari ɗaki ana luwaɗi da su akwai wanda aka ɓalle masa sifirin da ta kashi ya koma yana sa famfas sai amar ƙunzugo yana jin kashi baya tsayawa Allah ka raba mu da wannan bala'i suwaye masu wannan aikin manya ne ko talakawa ne manya ne ke lalata 'ya'yan talakawa saboda akwai kudi a hannunsu yanzu a wuken ka je train station ko ka je airport na garuruwanmu ka je airport a kano ko a gombe ko a sokoto da sauran garuruwa kaga yadda yara 'yan mata ƙanana 'yan shekara sha bakwai sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya 'yan shekara ashirin da biyar mata tsufa suke tururuwa a airport za su shiga jirgi zuwa abuja me zai kai su abuja ita kadai ba ubanta abuja ba uwata abuja ba kawunta abuja ba gwaggo baya fendo baya kumbo baya gana baya gwalgwal ba amma kaga ta sa t-shirt ta sa wando jeans ta ɗaure, ta kawo ta after dress an saka an yi wani dan rataye wani dan mayani aka an kawo wani bakin tabarau da ake cewa extra large ta toshe idanu da shi ta ɗaga kanta sama ta sa high heel ta kama wata trolley tana ja tana taka flow da airport kwash kwash kwash kwash da boarding pass a hannu za ta shiga jirgi wai wa aiko mata tiket na jirgin wa aiko mata daga abuja wani dan iska ya turo daga abuja a text dama yana da agent a airport da za a yi mata booking na ticket sai a tura mai reference number shi kuma daga can sai mata forward a wayarta reference number ha da ta je airport ta mika sai a bata boarding pass uwarta ta sani ba uban bai sani ba wata uwar ta sani da ita za a hada baki a yi uban karya cewa akwai ƙawarta ana biki a abuja to ai ka san ya mace kan biki dole ta je wata rana ita ma aure da ita za a yi in za a kai ta dole wasu su zo mata ita ma dole ta kasu a batar wa dattijo da bakin zaren ba zai gane me ake nufi ba an batar masa da bakin zaren ta yi abuja suna nan suna tururuwa jirgi na takwas za ta kirawa ta ce mun taso ce babu matsala na san it is one hour drive my driver will be available at the airport waiting for your arrival saboda haka tana jirgi na landin kamin ta fito za ta laluba wai direban ya ce ai gani nan tuni oga ya aiko ne ina jira to shi kenan ina fitowa za ka gani da bakin tabarau da bakar jallabiya mai dan goldin a ƙasa da jaka mai ruwan ƙasa-ƙasa to za ki shiga ƙasa-ƙasa wata ran suna nan banda lalata 'ya'yan mutane ba abin da suke an ka bincika a ce ma sanata ne ko a ce ma dan majalisa ne ko a ce darakta ne ko a ce assistant darakta ko chairman ne na wani board ko na wani parastatal akwai kuɗi a hannun shi bai da matsala zai lalata 'ya'yan wa 'ya'yan mutane sai lalata su ake kaga yarinya karama kai mamaki shekarata ta wuce 18 ko 20 ba amma tsiyar da ta sani akan namiji da kwanciya da namiji uwata ma ba ta sani uwata da ta haihu ta ne fa fasa ha. manyan da ake so su gane gaskiya su tsaya su bi Allah sai zama mazinata a cikinsu ne ‘yan luwaɗi a cikinsu ne ƙungiyar asiri a cikinsu ne an ƙwaƙwale wa jariri ido su suka sa an samu jariri an yanke mai kunne su suka sa an yanke nonon mace su za a haɗa wa laƙani eh? an tona gawa a makabarta su suka tura ejen nasu ne su za a yi wa aiki saboda duniya Allah ya ce idan manyan suka bijire suka ki Allah fa haqqa alaiha alqawlu sai kalmar azaba ta tabbata akan wannan gari Allah ya ce fa dammarna hata da mira sai mu dammara garin dammarawa mu halakar da su halakarwa inji Allah Allah ka gafarta mana to shine wannan aya Allah ya ce wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha Allah ya ce liyamkuru fiha dan su rinka yin makaru a cikin gari dan su rinka yin me dan su rinka yin makaru shi yasa larama ah, a cikin suratu no a cikin suratu no a suratu nuhu alaihi salam akwai labarin da Allah ya faɗa mana yadda manya suka rinka shirya makirci akan ƙanana bisa wannan malamai suka ce liyam kuru fi haɗin nan domin su yi makirci shine manyan za su rinka hana ƙananan bin Allah manyan za su rinka me hana na ƙasa shi sa duk inda manya suka hana na ƙasa bin Allah sai Allah ya kira manyan da cewa sun yi me sun yi makirci to shine makicin da ake anan akwai inda annabi nuhu yake cewa makaru makaran wa makaru makaran menene suka yi Allah ya ce me annabi nuhu yana kai complain wajen Allah yana gaya wa ubangiji abinda manyan gari suka aikata ya ce wa makaru sun yi makirci makaran kubbara makirci mafi babban makirci suka yi ba karamin makirci ba in ji Allah wa makaru makaran kubbara kama an tambaye annabi nuhu menene makircin da suka yi sai ce wa qalu la tazarunna alihatakum manyan sai suke gaya wa kananan kar ku yadda ku bar gumakan ku kamar yadda annabi nuhu yake umurtar ku wala tazarunna wadda kada ku yadda ku bar la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan kar ku bar gunkin wadda wadda gunki ne wala suwa'a kar ku bar suwa'a wala ya gusa kar ku bar ya gusa wa ya'uka kar ku bar ya'uka wa nasara kar ku bar nasara annabi nuhu yace wa qad adallu kasira wayannan mutane ya Allah sun batar da talakawa sun batar da kanana kananan da yawa kenan makin da suka kulla shine hana kananan bin Allah hana kananan imani hana kananan bin shari'a to wannan makircin da mutanen annabi nuhu suka aikata manya manya zamanin annabi nuhu shine makircin da qur'ani nan gurin yake faɗin cewa kuru fiha su a kabira mujrimi haɗin nan suna yin makirci makirci shine hana na kasa imani shi yasa har yanzu ala ramma Allah yana ba mu labari abin nan wa qala allazina kafaru wa qala ya yi dan birni yayi ka zo dan birni Allah ya ce wa qala kafaru kafirai suka ce ku saurara ku ji maganar Allah suka ce lan na bi hadzal qur'an qur'ani nan ba za mu taɓa yin imani da shi ba wala bil ladzi bayna yadayhi haka abin da ke gaban sa na littafai da Allah ya saukar ba za mu yadda da su ba sai Allah ya ce walau tara da a ce zaka ga izin zalimuna yayin da azzalumai sune kafirai na inda rabbihim aka tsaye da su a gaban Allah ranar tashin alkiyama yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashin suna jayayya da sashi manyan na jayayya da kananan kananan na rigima da manyan bari ku ji rigimar yaqulu allazina sutifu masu rauni sai suka rinka cewa da su manya manyan laula antum ba dan ku ba lakunna mu'minin da mun zama mu'mine masu imani ko kuka hana mun yin imani suwa suka faɗi wannan magana masu rauni ƙanana ƙanana sai Allah ce qala lazina sagbaru sai su manya manyan suka faɗa lil ladzina sutifu ga masu rauni suka ce a mu ce mana ba dan mu bada kun yi imani a na hanu salannakum anil huda ba da in ja'akum kuna so ku ce mu ne muka tare ku muka hana ku karbi shari'a bayan shirya ta zo muku shirya ta zo muku ku karba sannan ku zo kuna zargin mu bal kuntum mujrimin ba wani abu dama ku mujrimai ne masu laifi ne abinda kuke so ne yanzu manyan sun karyata cewa ba su suka yi mai ba ba su suka hana ƙananan imani ba ƙalar lazina su ɗaifu sai ƙananan masu raunin har yanzu dai ba su gajiya ba suka sake yin magana sai suka ce bal ba haka lamar yake ba makarun laili wanda har kun yi ta yin makirci dare da rana sun yi ta yin me makirci dare da rana kamar an tambaye su me makircin sai suka ce is ta muruna na yayin da kuke umarta mu an nakfura billahi mu cewa Allah wa naj'ala lahu andada mu sa masa kishiya kenan makircin da manyan suka yi shine suka hana kananan imani suka sa kananan suka kafirci ina fata an fahimci wannan kamar yadda ya faru a zamanin wa annabi nuhu alaihi salam ya ce wa makaru makaran kubara wa qalu la tazarunna alihatakum to shi yasa malamai suka ce a wannan aya ta cikin suratul an'am da Allah ya ce wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha malamai suka ce makaru shine manyan suna hana kananan imani Allah ya ce wa ma yamkuruna ba ko makirci suke kullawa ba illa bi anfusihim face da ƙarshe makircin kansu zai koma wa ma orona amma saboda lalacewa ko a jikinsu ba sa ji har sai lokacin da bala'in ya dawo kansu Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alaramma wato Allah madaukin sarki shi yake sa ɗaukaka inda ya ga damar sakawa wa yake sawa Allah madaukakin sarki na'am bima kanu yamkurun Allah ya ce wa idza ja'atuhum ayatu idan aya ta zo musu kafirai qalu sai su ce lan mu ba za mu imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah sai an zo mana da irin abin da aka zo wa annabawa da shi na ayoyi annabi kana so mu imani da kai na mana aya mu ganka da wata sanda da ke rikidewa ta zama maciji sai mu yi da kai annabin Allah ne sa hannunka cikin hamata ka ciro mu ga yana haske kamar yadda annabi Musa yi gagawa hura mata rai kamar yadda annabi Isa alaihi salam yi ina taguwar ka kamar yadda annabi Salihu ya zo da ita lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah me yasa suke fada wa annabi wannan magana shine sun yi underrating nashi sun yi underestimating nashi suna ganin annabin bai kai a ce shine annabin da Allah ya turo ba suna ga akwai wanda ya fi shi dacewa Allah ya turo ba shi ya kamata Allah ya turo ba sai Allah ya wata magana ku saurari wanda magana kuka fahimce ta kun huta da wahalar duniya sai Allah ya ce Allahu Allah a alamu shine mafi sani haisu ya ja'alu risalatihi inda zai sa sa in zai ba da appointment na andabtaka shi ya fi sanin waye kamata ya baiwa ba wani ne a duniya zai gaya mashi wa za a ba wa za a hana kun gane karatu ba annabtaka kawai ba duk wata ni'ima da Allah yake bayarwa mulki in Allah zai ba da bai shawara da kowa bai shawara da wa wanda ya ga dama shi zai baiwa in ka san wannan Allah ya ba wani mulki zaka ji haushi kamar zan cije ka saboda ka zama kansila ni ban samu kansila ba hmm, ba haka lamarin yake arziki Allah shi ya san wa zai baiwa wa ya ga damar baiwa bai shawara da kowa a duniya ko da mala'ika jibrilu Allah bai shawara ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai shawara idan zai ba wani mulki ko zai ba wani kudi balle kai wani yayi sabuwar mota kana jin haushi kun san wani har bala'i yake ne ba in kai sabuwar mota ya cize ya ya ce ya Allah ka sa sai ya je fly over ta yi kulikulin rakiya ta yi a dungu da sallar magi in yi kayi sabon gida ya ce Allah ka turo wata iska mai ƙarfi sorsarin atiya da rufin da silin da pop da wunduna da gilasai in kai sabo amarya ce Allah ya sa ya cutar kanjamau ce sai ya jangwalo ya jangwalo bala'i shi yana nan banda hasada kamar za ta kashe shi in ya ga Allah ya ɗaukaka wani ya ce ina wuta ya fada don mewa ne ya ɗaukaka ba ni ba wannan bai sanya Allah ke gudanar da harkokin shi ba bai sanya Allah ke gudanar da harkokin shi ba shi Allah yake gaya wa kafiran nan na maka da suke ganin ai ga wani dan babban gida ga wani ya fito daga babban gida ga wani su ya kamata Allah ya ba annabtaka sai bai ba su ba ya ɗauko wannan marayan da ba kowa ba sai ya bashi to ai wannan marayan bai cancanta ba annabi bai cancanta ba ga waɗanda suka fi kamata su suka cancanta Allah ya ce ba da su yake shawara ba Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi fi kowa sani ina zai bada ultimate na annabtaka shi na manzanci shi inji Allah madaukakin sarki to duk lokacin da Allah ya wani ni'ima sai ka ji haushi kake gaba shi ya dace ba ba da shi kake rigima ba da wa kake rigima da wanda ya bashi kana so ka ce wanda ya bashi bai san waye kamata a ba ba waye bashi kene ne da wa kake rikici da Allah kake rikici zaka lalace ko ba zaka lalace ba zaka lalace Allah ya ba wani matsayi ta ce dan me ba shi bai cancanta ba who are you kai za ka gaya wa Allah mai Allah zai yi duk wanda ka ga Allah ya ba abu ganin daman Allah ne roƙi alherin da ke ciki Allah ya tabbatar sharrin da ke ciki Allah ya tsare in kai wannan ka zauna lafiya ko baka zauna lafiya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin Allah ya bashi manzanci sai da ya duba duk duniyar nan har kiyama ta tsaya babu kaman shi babu kai abin da kake aunawa da shi ba da wannan Allah ya auna ba ba da wannan Allah ya auna ba shi yasa ya tabbata a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da shi yana gaya wa duniya ko shi wane ne shukuran lafakar dan godiya ga Allah ba dan alfahari ba akwai lokacin da zaka faɗi ni'imar da Allah ya maka Allah ya min ni'ima kaza ya min ni'ima kaza Allah ya bani daman yin kaza ya sauƙaƙe abu kaza ya zama ta hannuna ya faru dan godiya ga wa godiya ga Allah shukuran la ku saurara ku ji abin da annabi ce annabi ce inna allaha astafa min walad ibrahim isma'il wastafa min bani isma'il kinana wastafa min bani kinana ta quraish wastafa min quraishin bani hashim wasdafani min bani hashim ku ji magana da sai wanda ya sai yake fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a zuriyar annabi Ibrahim gaba ɗayan su Allah sai duba ya ga wanda yafi kowa alheri shine annabi Ismail sai ya zabe shi a cikin zuriyar wa annabi Ibrahim Allah sai zabe wa annabi Ismail a cikin zuri'ar annabi Ismail kuma gaba ɗaya sai Allah ya zaɓi kinana eh a cikin bani kinana gaba ɗaya kuma sai Allah ya zaɓi ƙuraish a cikin ƙuraish gaba ɗaya sai Allah ya zaɓi bani hashim a cikin bani hashim gaba ɗaya annabi ya ce sai Allah ya zaɓe ni ba ni Muhammadu Kabiru Gombe ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zabe shi kenan annabi ya zama zababbe cikin Banu Hashim wacce take zababbiya cikin Quraysh wanda suke zababbu cikin Banu Kinana waɗanda suke zababbu cikin Bani Isma'il wayanda suke zababbu cikin zuriyar annabi Ibrahim kenan annabi shine zababben zababben zababben zababben zababben zababben zababben to ga yamin kamar shi a duniya a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana so ya gaya mana duk duniya ba kamar shi kuma haka ne duk duniya duk halitta Allah ba kamar shi da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi da ƙwari, da annabi yana gaba da su babu kamar shi babu yana gaba da annabi Ibrahim kai yana gaba da kakan nasa annabi Adam yana gaba da annabi Nuhu yana gaba da annabi Musa yana gaba da annabi Isa yana gaba da mala'ika Jibrilu yana gaba da Mika'ilu da Israfilu duk wani wanda zaka tuna halitta Allah babu kamar shi waye wannan zaben Allah ne wannan zaben annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah khalaqal khalqa aja'alani min khairi khalqihi waja'alahum fariqaini faja'alani min khairi firqatin wa khalaqal qaba'il faja'alani min khairi qabilatin wa ja'alahum buyutan faj'alani min khairi baitin Fa'ana ana baitan wa nafsa uwata da ubana fansa ne a gare ka ya rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halicci halitta gaba ɗayanta a cikin halittar da ya halitta duka sai ya sanya ni na zama ni ne mafi alherin halittar dukanta duk halitta Allah in ji annabi zabe ne na Allah Allahu a'lam haisu ya yaj'alu risalatahu yace sai Allah ya sa halittarsa kashi biyu fariqun fil jannati fariqun ya ce faja alani fi kairi firkatin sai Allah ya sanya ni cikin ɓangaren da ya fi alheri wani ɓangare ne tafi alheri masu tafiya aljanna wakalaka alƙaba'ila sannan Allah ya halicci ƙabilu ga sunan a duniya iri-iri akwai hausa akwai fulani akwai bare-bari akwai angas akwai wurkum akwai iyamuri akwai bayarabe akwai balarabe akwai ɗan asia akwai bachaini akwai ɗan rasha akwai dutch akwai akwai akwai ya ce faja'ala ne min kairi ƙabilatin sai Allah ya sanya da cikin kabila da tafi kowace alheri kabila tafi mai kowace alheri wace ƙabila ce tafi kowace alheri larabawa ƙuraishawa hashimawa su ne ƙabilar tafi koci alheri a duniya annabi ce sai Allah ya sanya ni ana ita ma ƙabilar waje alahun buyutan sai Allah ya sanya su suka zama gida-gida eh nan ma sai Allah ya zaɓe ni gidan da ya fi kowanne alheri gidan abdullahi wanda ya samu asali da gidan abdulmutallib wanda ya samu asali daga banu hashim wanda ya samu asali daga quraish wanda ya samu asali daga kinana wanda ya samu asali daga isma'il wanda ya samu asali daga ibrahim shi kuma ya samu asali daga annabi nuhu shi kuma nuhu ya samu asali daga annabi adam shi kuma annabi adam Allah ya halicce shi da hannunsa na ƙudura to duk ne na fi kowa alheri to ku faɗa min waye sai ja da wannan annabi waye kai waye kamar ka waye sam asali ya naka a duniya waye kamar ka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama yi gaba sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ko da kuke ganin annabi bai kai a bashi ba ba shi ya cancanta ba kusa akwai wanda shi kullum komi za a shi ba shi shugabanta ba to aikin banza ne shi dai kullum sai dai shugabanta shi gane yake duk duniya wa inda suka saura fi kowa alheri ba dama wani ya shugabance shi sai dai me duk inda ba shi ne shugaba ba za ka ganshi ba shi dai kullum shi shi ne a sama to fara mana me siffar da kake da ita bisa ita ce kai hukuncin ka ba kanka wanda matsayi to rashin gane yadda Allah ke gudanar da lamuransa duk wanda Allah ya ba shugabanci ko ya ɗaukaka shi a kanka ko ya mai ni'ima ko ya ba shi wata baiwa kar ka ji haushi in kana nema kai ma je kaka nema wajen Allah shi Allah ba ni'ima da yake da ita ba akwai wanda ya san ya Allah babu wanda ya sani in ka samu wannan sai ka zauna lafiya kuma ita duniya inda take da daɗi banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kake rayuwa da su ko kaga wani ya fi ka wani abu kai ma akwai abin da ka fi shi da shi haka dai ko ba haka bane ka fi ni kuɗi na yadda wataƙila na fi ka tsawo ni ma na fafata ko ban fafata ba ka fi ni tsawo wataƙila na fi ka kiba ka fi ni ƙiba watakila na fi ka shekaru ka fi ni shekaru oho na fi ka yarinta ko in alarama ne ya fi ni tilawa to sai zai ce dami Allah ya ba alarama ƙorani ya zama shirita ko bai zama shirita ba ni ko sai in ce mu jera ni da shi wa fi tsayi tilawa akwai ce ina eh, ji akwai amma a gani wa kera wani aka tsaya zan kere ko ba zan kere ba in yace tsawon mu dan ce to wa fi dan tubbi tubbi haka <laughs> so ita duniya inda take da dadi duk yadda wani ya fika da wani abu akwai abin da ka fi shi da shi haka ne to kai ma gode wa Allah sannan duk yadda wani ya fika kai ma akwai wanda ka fi haka ne ko ba haka ba idan ka daga kai ka kalli na gaba da kai to kuma kalla akwai wanda yake kasa da kai kuma yayi hakuri ka fi shi to kai dan me ba za ka yi hakuri wani ya fi ka ba dan me ka kula gaskiya in yadda kake masa hasada kai ma na kasa maka hasada za a zauna lafiya duk wanda Allah ya ba ni'ima ku taya shi godiyar Allah kar ku gaba da shi kar ku masa hasada ku ma ku kalli gurgurar ni'imar da Allah ya muku sai ku ƙara godewa Allah sai ku ƙara godewa Allah ga mai girma latun zazzau muna tare da shi Allah ya mai ni'imomi da yawa shine latun zazzau ƙarya nake gwamna ya taɓa rike jihar Kaduna gaba ɗaya tana hannun shi ƙarya nake to ni ban yi latun zazzau ba ko ban Kaduna ba ko anan ya mun oba take to mata na hudu mata shi daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi